wasa guda ɗaya tilo da aka buga a ƙasar ingila bangaren premier league a jiya kungiyar kwallon kafa ta crystal palace ta lallasa takwarata ta arsenal da kwallo uku da babu a wasan da suka yi na mako na talatin da biyu crystal palace ta samu nasarar jefa kwallonta na farko ne da kafan dan wasanta mai suna Townsend a cikin minti 17 da fara wasa inda bayan dawowa daga hutun rabin lokaci da minti 63 ta sake samun damar nasarar jefa kwallonta da biyu daga misali kuwa Crystal Palace ta samu bugun daga kai sai mai tsaron gida inda ta jefa kwallonta na uku a cikin minti 68 daga karshen wasan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal hassan winga ya nuna rashin jin daɗin na samun nasarar da bai yi ba a wasan inda yake ganin cewa ya sauko ƙasar teburi ko kuma tsakiyar teburi inda yake mataki na shida daga na biyar cewa walcott kuwa dan wasan arsenal din ya ba wa magoya baya hakuri ganin cewa ba su taka rawar gani a wasan ba a can kasar spain kuwa bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 31 royal society ta doke sporting gizon da ci uku da daya haka kuma a yau za a ci gaba da haka kuma a yau za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe wato quarter final inda juventus da su karbu bakuncin barcelona borussia dortmund Borussia Dortmund kuwa za su fafata ne da Monaco za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Shekara biyu kenan rabon kungiyar kwallon kafa ta Juventus su fafata tsakaninsu da Barcelona tun haduwar da suka yi a wasan karshe na cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2015 inda Barcelona ta samu nasara akan Juventus da kwallo uku da ɗaya sau biyar kenan suna haɗuwa a tsakaninsu inda barcelona take samun nasara sau biyu ita ma juventus ta samu nasara sau biyu aka yi kunnen doki ɗaya sai kuma wannan karon da za su sake haɗuwa na shida bahaushe ya ce ba a san maci ba sai miya ta kare huta lafiya